Babbar kotun tarayyar Najeriya ta Abuja ta sanar da dakatar da babban taron da kwamitin riko na PDP ya shirya gudanarwa a Fatakwal yau dinnan. alkali obon victor aban ya rubuta umarnin dakatar da taron da yawa hukumar zaɓe da 'yan sanda kofin umarnin da barazanar sanya a damƙi shugabannin kwamitin rikon in sun ƙi bin umarnin kotun musamman sanarwar ta gargaɗi kalamai da ke fitowa daga 'yan kwamitin rikon da suka haɗa da ben obi da dayo adeyeye da kotun ke ɗauka a matsayin izgilanci shugaban kwamitin amintattun na pdp sanata walid jibrin ya ce taron na nan kamar yadda aka tsara duk abubuwan da yake wannan jama'iyyar mu an gyara ta kuma ina tabbatar muku wannan za mu yi shi wannan ranar da muka sa na taron koli na mu wato national convention shine muke zaton za mu zaɓi shugabannin fati shikenan sai mu danka musu tafiyar da fati nasu shi kuma wanda yake na rikon nan zai bari ya yi handin over ma waɗanda aka zaɓa a wannan lokacin ka ce ana samun sulhu ko kuma an kama hanyar samun sulhu alhali shi sanata amadu sharif ya ce shi ba ma zai sauka daga mukamin nan ba sai dubu biyu da goma 2018 ni na ganin kamar an wuce wannan tun da mun zauna a tebur wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi bayin zato za a tsaya a wannan bane yanzu ana neman mafita ne ba 2018 ba. Kakakin bangaren sanata Alimadu Sharif wato Inuwa Bala ya ce taron ya saba wa doka. Taro dai an riga an haramtar ko me suka yi sun san cewar za su dawo gidan jiya ne. Kawai dai kora kunya da hauka ne ganin cewar sun sa abu a hanya sun nuna ma duniya sun na isa suna gani sun fi doka sun fi gwamnati sun fi kowa da kowa sun fi makarfin jam'iyya. Shi yasa suke cewa za su yi taron nan ko da kotu ta haramtar mu a yan bin doka kuma yan siyasa kuma yan jam'iyya za mu jira in har sun yi taron nan sai mu koma wajen alkali mu ce to taron nan fa daga haramtar nan sun je sun yi ko menene hukuncin yin haka shi alkali ne zai zartar da menene ya kamata a yi nan gaba amma mu a yanzu mun san cewar an riga an haramtar kuma an su masu hankali ne in suna yin taron ne don son jam'iyya in suna yin ne don haɗin kan pdp to ba za su yi taron nan ba amma kuma in sun ci gaba sun yi sun san cewar sun yi ne bayan ba komai. mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe nick dazan ya ba wa pdp shawara. abin da kamata yi a je a yi sulhu a zauna kowa ya faɗi menene yake mishi zafi saboda yawan zuwa kotun nan ba karamin kuɗi ake kashewa ba na ɗaya kenan na biyu ba karamin lokaci ake kashewa ba na uku ba karamin bacin rai zai biyo bayan wannan kace na ce da kuma eh, wannan eh, garzaya zuwa kotun ba wato kuma wannan al'amari yana ruɗa ku kenan tabbas yana ruɗa mu amma mu muna ganin waraka ko mafita shine a je a samu daidaito a yi sulhu tun gabanin wannan hukuncin na Abuja babbar kotun tarayya ta Fatakwal ta ba da hurumin gudanar da babban taron shin taron nan zai gudana kamar yadda aka tsara Shin hukumar zaɓe za ta halarci taron? Abin da za a jira a gani kenan. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.